da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. akan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jima Alfa Radio sai kuma ta intanet a voa voahausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad. Tare da ni Safina Tisa da Sodangi. dangi. A yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2018 kamar kullum muke magana a kan zamantakewa a yau ma za mu yi dubi ne a kan magidantan nan da ke cin abinci a waje su bar gida ko oho. Tuwo da miyar kuka ita ake mun to in na ci ta uku gaskiya zan nemi shi. Ba kai ka ba da wannan cefanen ba? To ai kai ka ba da wanda in mutum har ya ba da wannan cefanen. ba cewa za a ci tuwo da miyan kuka mm. gaskiya fi su billahi laifin nashi ne amma abin da nake so in ga faɗa shi ne yawancin mu rashin tausayi da kuma rashin imani imani shi yake kawo wannan daga wajen mazan rashin tausayi da rashin imani duk a cikin addinan namu a Najeriya mejo guda biyu da Kirista da Musulmai ya nuna maka cewa wannan haƙƙi ne a kanka tabbas ya kamata ka ciyar da su ɗari bisa ɗari aikinmu Binta Ibrahim da ke Kaduna ta tattauna mana da wasu magidanta a zauren yau da gobe. Sai kuma sannan tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter suna nan tafi. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku ya kuke kallon lamarin irin magidatan nan masu fita waje suna sayan abincin da suke so su ci amma su bar gidajensu ko oho ga yadda kuka amsa mana. To sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce to a gaskiya yin hakan bai dace ba ya kamata masu yi su daina saboda babu kyau ya kamata a ce duk abin da ka ci ka kawo gida iyalanka su ci suma rashin yin haka kuma tauye haƙƙin iyalai ne kuma gobe kiyama mutum zai yi bayani dalla dalla yadda ya rike iyalinsa saboda haka makidanta sai a kiyaye. To sai kuma sako na gaba daga Abdulaziz Ibrahim Galadanci ya ce gaskiya wannan rashin adalci ne tsantsa kuma wallahi sai Allah ya tambaye duk mai irin wannan ɗabi'a. jam'iyyar. sai suleiman amin usman ya ce wannan yana ɗaya daga cikin rashin kishin iyalin wannan namiji yake wanda nan namiji yake ƙara wargaza soyayya da kuma danganta kuma dangantaka ku ta yi rauni a kafarce ne <laughs> ai ko da matarka bata iya abinci ba to bai dace ka fita ka so ba sai ka mm. koya mata amma wannan ba daidai ba ne To sai kuma sakon Zainab Musa mai addu'a ta ce samsam wannan bai dace ba. Ka bar iyalinka ba su da abin da za su ci, kai kuma ka fita waje, ka take tumbinka da abinci mai kyau da daɗi. A gaskiya irin ina kira ga irin waɗannan mazajen da suke da wannan hali da su ji tsoron Allah su daina ya kamata su rinka sauke nauyin da Allah ya rataya musu Allah ya kyauta. To amin. Mm. Sai Abdulkadir Usman Muhammad Fari ya ce salam yau da gobe a gaskiya wannan abin yana faruwa a cikin al'ummarmu duba da yadda rashin adalci ya yi wa wasu mazajen katutu wallahi sai dai in ce allah ya shiri waɗanda suke wannan halin amen. Mhm. kin ji kuma daga mazan fa kenan mhm. <laughs> shi kuma musa shi kuma prince abdulkarim ya ce to ni dai kam a nawa ra'ayin ina ganin masu irin wannan halin gaskiya ba sa kyautatawa wallahi da fatan allah ya sa su gane to amen mm. sai musa hadarin asuba da magaram da adamu muhammad tinnu suka ce yau da gobe sai allah a gaskiya wannan bai dace ba magidanci ya fita cikin gari ya sayi abincin da ransa yake so ya bar matarsa a gida ba ta da komi hakan bai dace ba shi kuma zayyanu uh, bello goranyo ya ce gaskiya voa kun taɓo abin da ya kamata a ce an yi tuni maganar gaskiya waɗansu mazaje suna cutarwa matansu kuma duk wanda yake cikin wannan mummunar hali ya kamata ya ji tsoron allah ya daina hmm. sai fatima musa wada da aishatu musa wada barikin ladi mm. suka ce assalamu alaikum yau da gobe ai wallahi ci gaba da cin amana da magidanta ke yi wa iyalansa a waje wallahi sam sam ba daidai ba ne amma ni kam wallahi duk abin da mai gida na ya siyo a waje to wallahi muna zuwa tare a ah, to ka ji <laughs> gaskiya ke ina ke bar Aisha <laughs> Fatima ke zuwa ko Aisha eh wada eh wada <laughs> ah, sai kuma sakon baban gida Aliyu ce mafi yawan ire-iren waɗannan magidantan laifin matan ne wato wasu matan akwai rashin iya girki yau da gobe kun ga ai dole ka fita waje ka ci abin da ya ah, kwanta maka a rai wasu kuma magidantan azzalumai ne kawai ba sa iya ciyar da gida abinda suke ci a waje a sannan kuma abinda aka dafa a gidan ba za su iya ci ba sai dai su fito waje su shaƙe tumbinsu da kwai da shayi da kuma nama wannan yasa ko sun dawo daga gida ko sun dawo gida ba sa cin abinci sai ka ji mutum ya ce wai ya baya jin yunwa <laughs> sai safwan adam ya ce in har bera da sata to daddawa ma na tana da wari domin wasu matan rashin iya girki ne da iya tallafa biji shi ke kawo haka amma in dai zaka dinga iya cin abinci son ranka to zaka samu matsala amma a ce wai da sassafe a gama gidanci na gosulo da marasa mata a wajen cin abinci mm. kuma wani abin cin ma wai kai mai siya kai zaka wanke kwano hakan ya zama in kun ki sharan <laughs> masallaci to za ta kasuwa <laughs> Iko Allah. To, daga nan kuma saƙonninmu za mu dawo Allah ya da an jima muna da lokaci mu karanta saƙonnin. To yanzu ga tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim ta yi a zauren muhawarar yau da gobe daga Kaduna. Nunku a cikin wannan zaure namu na yau na samu magidanta wanda za mu tattauna da su akan abin da ya shafi zamantakewar aure. Malamai ina son in ji sunayen ku ɗaya. bayan Sunana Malam Idris Inuwa. Ahmad Umar. Sunana Alhaji Abdul Ahmad. Muhammadu Murtala. malamai barkan ku da zuwa to yau dai muna son mu sani ne shin me yasa maza irin ku magidanta ban ce ku ba ina nufin ne maza masu iyali za ka ga sun rakube gefe daya yamma ta yi ba su koma gida ba sun rakube gida wurin mai tsire ko kuma wurin mai yin indomi ko wurin mai shayi sun cika cikinsu a ko kuma wani ma wurin sai da abinci sun ci sun ce a zuba musu nama biyar amma ba gida ko garin rogo ba su bari ba ya aka yi me ake ci ba damuwansu ba ne ko kuma a sun bari amma lami ne amma sun so suna cin nama a waje rabon gidansu da nama kilatin sallah me ke faruwa ne me yasa waɗansu daga cikin mazaje ke wannan hali hakikatan <clears throat> akan samu irin wannan akasi amma ni ina ganin abubuwan da sukan jawo wannan ko sukan kawo su ya tahallaka ne kan abubuwan da matan suke yi a gida ga misali akwai maganan tsafta akwai maganan iya abinci akwai maganan kula da lura da abubuwan da shi mijin yake so saboda haka shi yalo ita matan nan abin da ta iya ba shi ne mijin yake birge ta ba kuma ba lalle wannan a lokacin ana maganan wai lalle sai waɗansu maganan kuɗi ba ne a'a maganan sallon iya abinci ne maganan akwai kwaɗayi a ciki na iya kawo maki wannan uh-huh. amma na ji a cikin tambayan ki hankin ce an bar yara da wane ne kin kuma abin ya koma wani abu ne daban mutumin da zai bar iyalansa ya ban matansa da sauran mutanen da yake tare da su ya keɓe ya kyallace kansa ya je ya ci indomi ko tsire kamar inda kika faɗa wannan kuma wani nau'i ne daban amma abinda eh, eh, amma abinda aka yake kawo wannan shine cewa ni a nawa tunanin shine cewa in kullum zan zo tuwo da miyar kuka ita ake mun to in na ci ta sau uku gaskiya zan nemi shi ba kai ka ba da wannan cefanen ba? to ai kai ka ba da wanda in mutum har ya ba da wannan nan cewa za a ci tuwo da miyan kuka. gaskiya fi sibillahi laifin lashi ne amma abin da nake so in ga faɗa shine yawancin mu rashin tausayi Eh. da kuma rashin imani da raunin imani shi yake kawo wannan daga wajen mazan rashin tausayi da rashin imani da raunin imani duk a cikin addinan namu a Najeriya mai guda biyu da Kirista da Musulmai ya nuna maka cewa wannan hakki ne a kanka tabbas ya kamata ka ciyar da su ɗari bisa ɗari abin da ya kamata ka ci shi ya kamata ka ba iyalanka ba maganar haƙƙin ciyarwa ake ba ana magana a aike maganar da kika kawo na fahimce ki sosai excellency ni na fahimci abin da ake magana akai shine na farko ba abincin ne baya bada ba an ce lami to me lami maybe maybe maybe abin da suke nufi shine abinci iri daya consistently eh. ba sa babu abin da ake kira varieties ba gaurayawa eh. yau a ci kwai gobe a ci indomin eh. eh, jibi a ci wannan abubuwan amma abin da ya zama wajibi hmm. akan magidanci shine kullum ya tabbatar da cewa iyalinsa sun samu abin da za su ci su kasance cikin walwala da koshi so idan har aka samu aka koshi din to me kuma matsala ah, a mala amina ba yadda a ah, ah, gaskiya magana fa akwai bambanci da saboda ba zai yiwu a ce wai mai gida in ba kuma da wadaci ne ma ya ce ya ci da iyalin abin da suke so ba ai ko su kansu matan mm. da yaran mm. akwai abubuwan da suke so suna zuwa kuma su ci a waje za su je saya ko a wurin tafiya za su fita zuwa wani zuwa biki su tsaya su ci sai wani abu sai wani abu wanda kai baka sani ba ma sun ci ga ma gyara a nan wajen mm. lokacin da ita uwar gida ta samu juna biyu hmm. har a asibiti cewa ake a bata wata hanta a bata wata oda hmm. da kwai da eh. sauransu eh. kuma magintan suna kokarin su yi wannan yaro in an mai kaciya hmm. ana cewa ga wani duk ana kokarin wannan amma maganan ki na cewa maganar lami na ɗaya ba wai ana maganan rashin koshi ba ne maganar jin daɗi ya shigo cikin wannan alamar to in maganan jin daɗi ne ko kuma ya shigo cikin nan in muna magana arewa ne da wata fuska daban za a in kana duba ta kudanci ne daban za ka duba amma bari mu diba ta ta nan arewa hmm. duk inda ka ajiye wa naira ɗari biyar hmm. lalle ne mace ta ce a ba a bada kuɗin nama ba ko ba kuɗin kifi ba ba lalle ba ne sai an sa wannan ni na ga waɗansu mutane a waje shi lallai ne a'a shi din abin da ya sa ai dole ne a tausaya tun da shi ne yake nemo a yake amma ita matan ɗazu na faɗi a nan wannan filin eh. cewa ita matan in bata iya girki ba eh. me zai kawo har ta girka ai laifin daga nan yake farawa cewa ya kamata lalle lalle a ce ta iya girki kuma ana magana ana magana lami ana magana lami ina jin laihin ma na matan ne ai ana ba da cefanin kuma mun sa abin da matan mu suke da kuɗin cefanin an basu eh, suna shiga adashi da sauran abubuwa so daga ƙarshe za ka gani mai alewa zai wuce za su tsaida shi mai sai da kifi zai wuce za su tsaida shi suna abin da suna leƙe ah, suna suna sayan waɗannan abubuwan sai su bar yara da da da matsala so idan akwai ma problem a nan to na ji laifin na mata ne na mata gaskiya ni da kaina nake tafiya ce fa ne kowane lokaci mm-hmm. ba za ka ba matan ne wani lokaci ka ba matan amma yawanci in za ka so nama kai da kanka za ka sayo in za ka so kifi ne kai da kanka za ka so in za ka so shinkafa kai da kanka za ka so in har za ka sayo mu yawancin muna ganin mutane suke zuwa a waje zuwa a soya musu kwai da safe a soya musu indomi a soya musu mai gaskiya ni har yanzu ina kan bakana cewa rashin tausayi ne kuma rashin imani domin in kana da tausayi abin da ya kamata da wannan naira dubu da za ka sha a waje in ka bayar a gidanka in aka sarrafa shi ko ku biyar ne hmm. wallahi za ku ci abinci mai daɗi mm-hmm. wanda ya gamsu za ku ci kuma ku ji daɗi wanda kowa a cikin ku biyar ne ya ishe ku kuma kun ci mai daɗi kuma kun gamsu da shi amma ka ɗauki naira ɗari biyu ka ba matanka a ji a so ka jingina mata buhun masara gaskiya fi su la akwai rashin tausayi a cikin wannan abin nan kana jingina buhun masara ka dauki naira ɗari biyu ka bata kai kuma ka je waje kawai an soya maka kwai eh, an soya maka kaji kai ɗaya ka ci dubu ɗaya ko kuma sama da dubu ɗaya wai ka basu da dubu ɗari biyu mm. gaskiya fi su bella ni abin da nake faɗa kenan in dai har da ake magana a nan ba wai lalle lalle wai an ce ba laifi bane muna kokari mm. ne mu ga cewa me yake kawo wannan laifin to haka ne kuma da kai magana sai na tuna da wani abu ai zai iya yiwuwa kuma kila ko laifin rashin iya girki ne da iya tarairayan miji da dan firan nan da ake yana cin abinci ko hakan ne kin kamo hanya ina so in gaya maki cewa shi mai indomi ka ku daura mai laifi mai kwai ka ku daura shi ya fito sana'a zanen ka je ka bashi kuɗi zai karba amma a nan wajen cewa eh, ita matan nan ba ni da dalilin cewa matana ta iya soya kwai ta iya dafa dafan nan in na ba da ɗari biyar ta san inda za ta sarrafa shi ta yi min wani abu wanda zan yi wata rana za ka ci eh, eh, eh, ka ci tuwo misalin da kifi wani lokaci a yi alala ko kuma a yi moimoi inda ake ce mai yanzu da sauransu duka wannan abubuwan na ɗaya ana neman abin da zai gina jiki hmm. na biyu ana ƙoƙarin a ga abin da zai sa in ka ci ka ji daɗinsa a baki saboda haka ni in an ce min lami din na a hausa nake neme shi menene lami abinda babu nama ne lami ko ko babu daɗi amma in abin da babu daɗi ne to laifin na wajen mace saboda ita ne bata iya ba. a to ba ba ta eh, eh, your excellency shi wannan batu idan kana maganar kwai ai akwai substitute ɗinsa in ka dafa wake abin da kwai zaka samu a kwai abin da zaka samu a nama har da madara zaka samu a nan. ba shi ake ci a wajen ba shi kuka ci a wajen. ba ka sani ba. ya danganta da fasaha ne da iya yadda mace ta lakanci sarrafa abubuwa yau waken suya din nan idan mace ta iya lakanci sarrafa shi za ta iya fitar da abubuwa da yawa da za samu gamsuwa a samu jin daɗi duk kuma abubuwan gina jiki da ake magana to kai ban sani ba ko kana cikin bangaren matan ko kana tausaya musu a ba su ɗari biyu a cikin gida su takwas <laughs> a je waje a kashe dubu biyu <laughs> Sabina kin ji yadda aka kaya a cikin wannan muhawara. To Hafsat ai wannan abu yana faruwa. Gaskiya yana faruwa saboda wannan dan ah, labarin da zan baki ko mm. <laughs> ya faru ba bai faru ba da gaske ne. wata uwa ta ce hafsat mijinta yana zuwa irin kasuwar ƙauye din nan mm. to ranar alhamis kawai ke bai zuwa kasuwa to kuma ranar ranar ne za a ɗora tukunya ya abincin rana eh. amma da yake sauran ranakun da yake zuwa kasuwa ɗari biyu ce zai bada ita uwar gida ɗari da ashirin saboda ƴaƴanta sun fi yawa ita kuma amarya naira tamanin to to shi za su yi abincin rana da shi da safe an yi koko da daddare an yi tuwo wannan shine abincin kuɗin abincin rana na ita da su da yara eh. to amma ranar da bai zuwa kasuwa ranar ne ake dora tukunya zai fiddo taliya mm. ko zai fiddo shinkafa ko dai zai fiddo wani abu mai dan maiko maiko to su ranar alhamis ranar ne sallah shi zai fito da abinci ranar da yake gida ranar zai eh. abinci ranar ranar da bai gida kuma kuɗi zai bayar na abinci kuma ba wai na isa bane kuɗin dole sai sun kara da abin da suke ciki ni wannan labarin ma ya zo ina da tambayoyi da yawa amma ba mu da lokaci mm. to shin in aka yi haka sauran ya yi wa 'ya'yan adalci kenan akwai adalci wa 'ya'yan muke magana kenan bari mu shakata kafin mu dawo <laughs> tunanin ki ya dawo saboda naga tunanin ki ya tafi bari mu shakata kafin mu dawo <laughs> ta mini sanadi na soyayya kanta akan rasa lafiya ai fada an rasa har da To Safinatu bari mu ƙara komawa zauren yau da gobe mu ji ci gaban tattaunawar tasu. sai wani alama imani ba hmm. ya za ka ba iyalinka wurin su uku ko su hudu hmm. kadan ba su dan kadan ka je kai kuma kai ka ci abin da za su yi su ai ba daidai bane gaskiya tsakanin da Allah Malam Ahmad ya ce wa shi ke mu wasu haka wa shi ke neman a bashi mai waiko. eh yana da hujja gaskiya yana da hujja amma fa gaskiya ba dalili ba amma ita ita na haihuwa ya za a haihuwa ita ma gaskiya ba ba hujja bane wallahi tana da hujja gaskiya ga mutane ma ni na fi son ma mata na ta ci mai daɗi fiye da ni gaskiya ba da fi sabi mata na ta ci mai daɗi fiye da ni <laughs> saboda me abubuwan da take mata kuna sauraron me goyon take zaune a gida mm. ita ke haihuwa ita ke renon yaran nan ita kuma kowa na so a ga matansa fes fes ta ɓulɓul da sauransu mm. in ba ta ci mai daɗi ba me za ka mala ino da bayanci wannan abun ba abin nufi a nan kai din nan ana neman ka ka samu lafiya ka samu wadata ka samu karfin jiki din ka fita kai wannan kwadugon mm-hmm. da ka jo wannan kwadugon nan misalin an kana amfani da karfin ka ne kai to ana kokari inda likitocin mu suke gama da malaman mu shine ka abu mai mai mai mai mai ita ko ba sun ce kana ba ai na faɗi a nan wajen cewa lokacin da ta ɗauki juna biyu akwai abubuwan da ake hantan nan bana cin su an ce in kawo mata hanta ah, an ce mata in kawo mata vegetable ko me kuke ce mai da turanci mm, mm, mm. duka mukan kawo mata kaga wance ne wannan abu da nake gaya maka ni din na in ban fitina samu karfin kawowa ba ta ina ne za ka kuma sai ka ba ne ke kawo hanta da kuma ina so kuma ina so in gaya maki cewa in ka fita da safe hala sai wajen can magarba za ka dawo da ranar nan dinkin ganna na je na baje ina cin abinci ce me yasa baka koma gida ba hala inda nake aiki da gidan nan yana da nasi ta ina ne zan ci ai ba wannan ake nufi ba ai shi cin abincin da ka zauna da rana din ma ka ci naira dubu ɗaya da ɗari biyar ne kuma a can gida ka bata naira ɗari biyu ne mm. abin da ake nufi kenan mm. ni abin da ke son faɗa kin ga ko kuma ma ka bata ba ko sisi ko kuma ka bata ba ko sisi ma su da yara su nema da su da yara shine ba wannan ai ba shi karama ne saboda kaga kaga misali yanzu ka je restaurant ka ci abinci ko ɗan gishiri yawa ya ce ma ita inkeci ko asabi masu sai da abinci asabi yau miyanki magiya yawa ya ta ce maka nagode yau da za ka ɗauki irin wannan eh, correction ɗin ka kai gida matan ka miya ɗayan abin nan ka ce hajiya yau fa miyan nan ya yawa za ka koya min abinci ne za ta tashi da faɗa so ba sa ma son ɗaukan correction to wanda kuma bai ba ta misali ko da misali ka je ka ciwo abinci gidan makoci ka ji abincin yi maka daidai ka zo ka ce hajja ki je gun wacce kawarki ki koyo yadda ake sarrafa abu kaza ita ce so irin wa'in abubuwan so idan ba suka ci gaba da haka so zai wahala su iya inganta yadda suke dafa abinci har ya karkato da hankalin mazan gida su dinga yin abin da ya kamata tare malam muta barin ga kawo wani abu in akwai kyakkyawar jituwa da matanka maganan cewa kwanatin na ta ce maka abin da ma gaskiya ba shi bane babu shi mun dai har mutum gwada yawa matar ka yau ka gani har mutum zai ce wa matar ka gwada yawa matar ka yau ka gani a'a ka gwada yawa matar ka to ba ke jaji to ake ka gwada yawa matar ka yau kuma ni abu da nake son faɗa shine girkin nan idan mutum girki yana daga cikin kyakkyawan mu'amala na zamantakewa a gidan uh, aure idan har kana sha'awan girki kowane lokaci gaskiya fi su billahi ni naje wurare da dama a Najeriya duk inda naje ina koyo girki zo in gaya wa matana ga abin da nake so mu zauna ita wani lokaci mu shiga cikin kicin muyi tare. tare ka gaya wa masu sauraron mu gaskiya ka ce kai ka iya ka iya ka iya dafa abinci wallahi na iya to mata na mata iya yawancin girkin kuma wanda bata iya ba eh, ba kake koya mata mu nake koya mata saboda haka ni mata na tana min girki sosai wanda yake gamsar da ni saboda haka bana tafiya waje ko kadan ina kuma makin masu tafiya waje su ci abincin nan gaskiya kowane lokaci akwai dalilin da ke sa wasu zuwa waje kamar yadda ka ji dalilin ya dauko da a cikin shawarar da nake son da ba da eh? na da ah, ku za ku saurare irin abin da nake so in bada shawara nan ba inda za a yi mai kaza ya ci kai na ɗaya dai ke na ina san aro ba na biyu a'a da ka tana mai kaza ba zai ci kai ba zai yi wa je ne wa kuma ba dan wani kai da kafa ne wani kuma da ba kuma da ba abin nufi anan a bisa shawara ni ba wa ina goyon bayan ka bar gidanka babu wani abu ba kuma maganar da muka dawo da wannan modin ba ce babu wani abu ba haka ba maganar lami kike maganar biyu na ce muku na ko ko ya bar babu gaba daya eh. ko kuma ya dan ba da tsir ya tafi can waje ya baje abun babu dan nan dai babu dadi kuma babu gaskiya kuma ya kamata mutane su karkace zuciyarsu kan cewa da Allah in sun bar gida da iyali su bar masu wani abu amma in iyali tana yin abu mai dadi ina yin dau azumi bayan na gama ƙwadago gona saboda ina kwaɗayin abin da zan zo in ci a gida kuma wannan yana wajen iya abinci kamar inda malam ino yake faɗa ina ganin cewa in muka yi ƙoƙari muka jawo hankalinmu amma na ɗaya kafin abinci akwai tsaftan abinci wani lokaci din nan kafin in fita na ga kwanoni ga su can kudaje na bi na tafi da shi a cikin kwalkwalwa na cewa ga su ko na ga abincin ba zan yi sha'awarsa ba gaskiyar magana saboda haka su matan nan wannan abin nan ni ina ganin cewa matsalar daga wajen sa yake farawa kafin a fita to amma malam wani wani magana wani tambaya da zan yi eh magana to shikenan wai ka aure mace za ka bar ta ne kara zube har ba ta maka amince da so da sauransu daga ka aure ta abin zaka duk abin da kake so haka za ka dinga tafiyar da matan naka maganar tsafta eh wanke wannan gyara wannan kaza kaza bana son kaza bana son kai ba wani masu taurin kai da Allah kana son ka kana son ta haka ka aure ta in kuma ka aure ta mata za ta yi maka ladabi za ta maka biyayya za ta maka komai da komai kai ne za ka ɗauko magana tsafta din yau in ka ga kudana bi a daga yanzu ana cin abinci a wanke shikenan da kai ne za ku ga mala inuwa mala inuwa mala inuwa ya ka ji ai kafin ka auro matanka eh? ya kamata duk waɗannan tarbiyyar a yi mata a gidansu. Duk tana da shi a gidansu. A'a, in tana da shi a gidansu bisa da ta zo nan ba ta yi. A'a. Aye, me yasa da ta zo nan ba ta yi Kai cewa tana da wani tarbiyyar a gidansu in ta tana da wani tarbiyya saboda ita haka in eh, tana da shi in ka wasu a a farko abin da yasa ta zo ta don soyayya wannan tarbiyyar wannan kuma ladabi a sai an ga mata kana ji ko ka taba auren ka zamiya? ya ga in sani ba ta shigo ba ai kullun na je hira wajen ta fita wanka take kafin ta fito kafin ta fito bayan isha kuma shi ne ga sai so kuma kana ji malamai kar ku manta da cewa da ta iya girki da kar ta iya girki a matsayin shi na wanda ya ajiye ta take karkashin shi kamar haƙƙi ne a kan shi wanda Allah ya rataya mishi kuma shi din ya ce na yarda ranar da ya dauki daurin auren aka je daurin aure ya yarda cewa na ce eh na yarda waliyin sa ko wakilin sa ya karɓar masa cewa da ciyarwa da shayarwa da sutura da abin da ya kamata yana hannunsa ko ta iya girkin ko ta iya ko ya ci ko kar ya ci haƙƙi ne na ya bata in bai bata ba na za ta samu wannan kuna ganin kamar tunda bata iya girki ba ne misali shine hujjan kar ya bata kudin cefa ne ko kuma idan ya tashi bata ya bata wala to kin ji wannan tattaunawa bata kare <laughs> ba wannan bayani bai kare ba <laughs> sai sati mai zuwa Allah ya kai mu za mu ci gaba insha Allah insha Allah shi dai malam Inuwa ya sha magana <laughs> ga daga masu sauraron mu a facebook live eh. abin daɗi za a ce wani ya ce wallahi Eh, shi tun da a'a ya ga um, um, ya sunan shi ba Siraji Bello Batawalli eh. ya ce za mu gyara da yadda Allah. Watan ya yadda yana yi kenan. Eh, ya ce shi zai gyara. ya ji kuma wani abdullahi mai kuɗi ya ce gaskiya wasu mata ba su iya girki ba ba su iya sarrafa yadda za su sarrafa abinci ba mm. ya kamata a rinka koya mata girki mm. to kin ji ga wani kuma Siraji bello matawalle shi ma oke na faɗi shi ko ya ce shi yana yi amma yana fata ya daina to Allah ya sa ya daina ya faɗi gaskiya wanda kuma dama muna yi ne saboda masu yi in sun eh. ji su kokari su ko ba su daina gaba ɗaya ba a hankali a hankali saboda kin <laughs> kin san sabi na tuko yanda kika bada misali ɗazu akwai wanda zaki gani ma a birni mm. ya fito kofar gidansa ya sa tabarma mm. mai nono ta wuce ya siya mai kifi yanda ake zargin mace da cewa ita ma tana siyan kifi ta siya waye ta mm. siya waye shi ma haka zai zauna ya sa babban riga ya zauna yana cin goro <laughs> yana shan ya sha nono da fura a nan ya ci tsire mai balangu ya zo wucewa nan ko cikin gidan nan garau garau ya bar su da shi shinkafa da wake da mai da yaji in an yi sa'a ya ba da goma na magi to akwai irin wannan da yawa saboda haka kowa ma da irin mm. irin dalilinsa da kwai wani matashi da ke sauraron mu yanzu Yusuf Abbas mm. Katsina yake ya ce <laughs> shi bai zai taba yadda ya je siyo abu ba bai ba matar ba haka ce to Allah ya sa ka samu mata kirki ya ce amin amin sun ma amin safinatu ina ina yarinya mm. ba zan manta ba ina yarinya ina yar shekara ina ga sha hudu sha biyar ko mm. a takaice babanmu in ya fita da mm. kanshi sai ya zo sai mu ga ya irin kawo kifi a roba irin da yawa din nan sai mu ce a ah, ya muka ga kifi haka ya ce ya yi sha'awan farfesu ne na kifi da ya ga ana siyarwa a nan gidan abinci kusa da masallaci to ya ga da ya siya ɗari biyar ya ce gwara ya siyo roban ya kawo mm, kowa zai ci kowa zai ci kwarai kwarai. kin gani To Allah dai ya samu dace kuma Allah ya sa waɗanda aka yi su sun ji. Hafsat ba mu karanta shafin Twitter ba. Mm, to amma lokaci ma ba zai ban ba amma kuɗi ne karanto mana Hafsat. To a gurguje a shafinmu na Twitter akwai saƙon at wambai tu yace wannan mugunta ne kuma babu kyau. To Allah ya sauke Allah ya sa sai sati bai zuwa dai sanda zamu ci gaba. To duka duka anan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da kuma Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da kuma injiniyan mu na yau da Maryam Bashir Bugaji da ta haɗa mana Facebook Live. Ni Safina ta sada su dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Ku huta lafiya. wannan a yi inda ta buki yau ɗauki, kimantar ba ta soyayya.